sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing sannan ka kumanta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Hausawa Top TV tashar al'umma. Alhamdulillahi, waƙar jaruma ta Hamisu Breka ta sake kafa wani shahararren tarihi a duniyar waƙoƙin Hausa wanda babu wata waƙa ta Hausa da ta taɓa kafa wannan tarihi. tun bayan fitar da wakar ta hamisu breka mai suna jarumata wakar take ta kafa tarihi kala-kala iri-iri wanda wata waka a yankin arewa ba ta taɓa samun kafuwar tarihi irin shi ba wanda silar hakan ne ya ƙara ɗaga darajar shi mawaƙin wato hamisu breka ɗari bisa dubu bisa dubu Da fari tun a satin farko da aka saki wakar ta jaruma, wakar ta shiga sahun wakoki fitattu guda goma da aka fi kallon su a Najeriya bisa ƙididdigar wannan shafin mai suna Tantable chat wato TTC. Wakar ta kasance ta ɗaya a cikin duk wakokin. da aka fi kalla a Najeriya kama daga kudu har da arewa inda a satin aka kalle ta so 561 wato 561k ga shi dai kamar yadda kuka gani haka wannan shine shafin na ttc tun daga wannan lokaci har kawo yanzu duk satin duniya Wakar sai ta shiga cikin wannan jeri wanda ko a wannan satin ma Wakar ta jarumata ta musu bireka ta zo a sahu na biyar inda aka kalli ta sau dubu ɗari biyu da sha takwas Ga shi shi ma kamar yadda ke gani haka inda ta zo ita ce ta biyar wani tarihin da wakar ta ƙara kafawa shine ta kasance waka ta farko da aka kalla sau sama da miliyan ɗaya a cikin watan farko da aka sake ta wanda a yanzu Watan ta uku da sakinta ta samu makallata sama da miliyan uku wanda hakan ya sa ta zama waka ta biyu da aka fi kalla a duk waƙoƙin hausa da ake yi kan dandalin youtube baya ga waƙar Naziru Sarkin Waƙa ta mata ku ɗau turame wadda ke da makallata sama da miliyan shida da dubu ɗari miliyan shida da dubu ɗari wadda a dandalin YouTube ita ce a yanzu bisa sama sannan kuma ta Hamisu birekan. Babu shakka waƙar jarumata ta Hamisu bireka waƙa ce wadda ta shahara a faɗin duniya. wadda za a iya cewa ita ce silar samun ɗaukaka ta ƙarshe ta hamisu Bureka wadda Profeso Sima sai da suka ji waƙar jaruma sannan suka fara bincike akan waƙoƙin hamisu Bureka inda waƙar ta hamisu Bureka jarumata ta jawo mai award da kuma bincike inda ta shiga kundin tarihin kundin Hausa wadda waƙa ce wadda aka yi nazarinta. babu shakka ba wani abu ne ya sanya hamisu bureka yake shiga zuciyar jama'a ba illa salon da ya ɗauka na waƙar soyayya waƙar soyayya ta sama zaka ji ta daban take da ta wani mawaƙi haka zalika mawaƙi hamisu bureka mawaƙi ne wanda yake waƙarsa a sannu a hankali kuma dukkan wani baiti nasa idan ka ji shi sai ka gane me yake nufi sai dai idan kalmar ce hausar hausa aka yi sai ka yi bincike sannan ka gano ta haka zalika waƙoƙin na hamisu bireka waƙoƙi ne waɗanda suke tafiya da ƙafiya masu daɗin saurare haka zalika hamisu bireka mawaƙi ne wanda 'yan mata suke so a yanzu da kuma samari. Hamisu Breka silar shaharar nan tasa ya shiga ya kafa wani tarihi wanda mawakan hausa da yawansu ba su ta kafa shi ba har suka gama waka a cikin sahun mawakan hausa hamisu bireka yana ɗaya daga cikin waɗanda suka aji tarihin shiga fadar shugaban ƙasa ranar bikin 'yarsa su rera waƙa kuma su samu kuɗi masu yawa hamisu bireka idan ba ku manta ba a bikin hannatu buhari Hamisu Bireka ya shiga ya rera waƙa sosai a cikin wannan fada ta shugaban ƙasa inda ya samu mutane ɗimbin mutane waɗanda suka ringe masa ban alheri da kuma yaba masa da kuma yi masa addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka saboda ganinsa a cikin fadar shugaban ƙasa ranar bikin 'yarsa duk da cewar a wannan fadar ba kowa ne isa shirye ta ba a wannan lokaci da ake lokacin coronavirus to masu sauraron mu shin menene addu'ar ku dangane da wannan mawaƙi hamisu bureka duba da irin wannan shahara da waƙoƙinsa suke a wannan lokaci shin wace ne addu'a za ku yi masa domin neman tsari kun san dai duk wanda ya ɗaukaka yana neman addu'ar mutane shin wace ne addu'a za ku yi masa Mun gode bisa sauraron mu da kuke a wannan tasha tamu ga wurtaciya Idan ba ku taɓa dangwal alamar subscribing ba, ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun wasu bidiyoyin da labaran mu a koyaushe idan mun ɗora. Mun gode masu sauraron mu bisa sauraron wannan tasha tamu ga wurtaciya da kuke a kowane lokaci.